Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya fm ko kuma kai tsaye ta shafinmu na facebook live ko a fada yanar gizon mu ta voa hausa.com masu gabatarwa maryam bashir bugaji safinatu sada sodangi sai kuma ni usman ahmad kabara thank you Masu sauraro a yau Laraba 4 ga watan Oktobar shekarar 2017 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan cikar Najeriya shekaru 57 da samun 'yanci. bai yiwuwa mutumin da zaka koya wa mota ka sa shi a sit in baya a kujerar mm, baya mutumin da zaka koya wa tuki dole ne ka sa shi a kujerar da kujerar gaba akalla eh. ta wadda haushi ke cewa kujerar zaman shaida yawa zaman <laughs> shaida wanda zai ga abin da kake yi saboda mm. wata rana zaka buƙace tuka ka mm. ko dan rashin lafiya ko dan tsufa sai ya fada in ko bai iya ba to kaga da kai da shi duk kuna cikin halaka za mu taɓo mataimakin shugaba Buhari na musamman akan raba dukiyar ƙasa yadda ya kamata. Sannan kuma za mu karanto amsoshin da kuka ba mu a tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter game da wannan lamari sannan kuma ɗan iya mafa sai da ya ce wani abu game da 'yancin Najeriya a 57. To ga amsoshinku game da yadda kuke kallon maganar cikar najeriya shekaru 57 da samun 'yanci To sakon farko ya fito ne daga Abubakar Sabi'u Sabuwa ya ce salam yau da gobe hakika an samu babban ci gaba shekara hamsin da da samun yancin kan kasar mu Najeriya duba da kalubalen da muka fuskanta a lokacin mulkin mallaka na turawan birtaniya babu ruwan sha babu makarantu babu asibitoci babu tituna ko da ma za a same su lokacin 'yan kalilan ne yanzu kuwa ba za mu iya kilga iya adadin makarantu da asibitocin da muke da su ba musamman yankin arewa yanzu kuwa birni da ƙauye babu inda babu tituna wutan nepa da asibitoci don haka an samu ci gaba sosai a ra'ayina sai mudassir yusuf ibrahim ya ce an samu ci gaba ta wasu al'amuran kamar tituna duk da mafiya yawan su sun lalace makarantun da babu ƙwararrun malamai da sauransu amma idan muka kalli ɓangaren da ya fi mahimmanci gara jiya da yawa da yau domin a da kusan kowa makaranta ɗaya suke kai 'ya'yansu yanzu kuma fa da sauransu dai da dama sai saifullahi bello isiyaku ya ce hakika ko shakka babu najeriya ta samu ci gaba sosai zuwa yanzu tun samun yancin kai sai dai kuma kash akwai wasu bangarori da ya kamata ƙasa ta najeriya ta dage wajen abubuwa da dama misali harkar ilimi da kuma demokradiyya tabbas rashin tsayayyen ilimi da demokradiyya sun taka rawar gani wajen wargaza ci gaban Najeriya da fatan za mu dage tukuru zuwa shekaru 60 cif mun gyara waɗannan matsalolin amin. Sai Shu'aib uh, Adam Bagwai ya ce yau da gobe shekaru 57 da samun 'yanci uh, daga turawan mulkin mallaka zuwa baƙaƙen mulkin mallaka. An ɗan samu canji amma ko kusa da inda ake bukata ba a kai ba. Al'amura sun lalace saɓani yadda suke a baya. Dokokin ƙasa sun zama yadda suke. Kai Allah dai mun gode maka. sai jamilu musa sabon layi ya ce a gaskiya mun samu koma baya ga kuma rikita-rikitar da kasar take fama da ita na yaƙi da masu tada ƙayar baya na boko haram ga barayin shanu da masu garkuwa da jama'a ga cin hanci da ya zama ruwan dare ga shugabanni da wannan dalilin nike cewa babu wani ci gaban da ƙasa ta najeriya ta samu a shekaru hamsin da bakwai da samun 'yancin kai To sai kuma sakon Mahmud Salihu Kaura na mu da ya ce ni a wuri na cikar shekaru hamsin da bakwai da samun yancin kan kasar mu Najeriya daga turawan mulkin mallakar Birtaniya wani lamari ne na ci gaba ga ɗaukacin 'yan kasar har ma da masu yi mata fatan alkhairi muna addu'ar Allah ya bai wa jagororinmu nasarar magance tarin matsalolin da muke fama da su. To amin. Mm. Sai Muhammad Ahmad Usman tun gan makere ya ce to yau da gobe ni dai a gani na da a ce muna da shugabanni kamar waɗanda suka kwato mana yancin masu kishin ƙasa da son talakawa kamar su sa Abubakar Tafawa Balewa, sa Ahmadu Bello, Dr. Nnamdi Azikwe, ce Obafemi a wallawu da dai sauransu da yanzu muna gogayya da manyan ƙasashen duniya kamar su Jamus, Japan, Amurka da dai sauransu. sai musa adamu rimi ya ce hakika kasar mu ta gado mun samu ci gaba gani yadda turawan mulkin mallaka suka dinga gasawa kakanninmu aya a hannu mu dai shekaru 57 da samun yancin kan najeriya babu abin da za ce sai dai godiya ga allah da ya yi mana baiwar samun yancin kai yau da gobe ina yi muku fatan alkhairi mu ƙara saini lafiya sai muhammad mm. Mm. sai muhammad dan budam shani ya ce yau da gobe yadda nake kallon shi shine a rubuce a takarda mun samu yancin kanmu amma a zahiri kam da sauran rana a gaba a gindin kaba <laughs> To, sai babani Basko Azare ce ni a gani na Najeriya ta samu ci gaba daga wancan lokacin zuwa yanzu saboda akwai kasashen da suka riga mu samun yancin kai amma Najeriya ta yi musu fitin kau <laughs> a fannoni da dama na ci gaba. sai musa sale ya ce hakika kasar mu najeriya ta fuskanci matsaloli da dama a cikin shekaru hamsin da bakwai da samun yancin kai na fannin tsaro to amma ba nan gizo ke sakar ba kasar mu ta samu ci gaba da dama da kuma abubuwan more rayuwa kuma fatan mu kullum shine allah ya ƙara haɗa kan kasar mu da ci gaba ta zama uwa ta ci gaba ta zama uwa ɗaya uba ɗaya. Sai Usman Thomas ya ce alhamdulillah muna murna Allah ya ba shugabanninmu ikon yi mana adalci amin. Sai Madallabi Isheni Gizaki ya ce to babu laifi amma dai ci gaban ya kamata ya wuce nan. kuɗin da aka wawure ya fi wanda aka yi aiki da shi yawa. To sai kuma mu leƙa mu na Twitter at Sagir Sa'ad BKC ya ce yau da gobe gaskiya ina kallon Najeriya a matsayin ƙasar da ta ci gaba sosai musamman ma ta hanyar samun zaman lafiya. at Ibrahim tsafetu ya ce a fannin ilimi da kimiyya da fasaha da kuma lafiya a nan bangaren gaskiya bai kamata a ce wannan matakin muke ba a yanzu. at Usman Bello ke ya ce a gaskiya yau da gobe da a ce shugabanninmu na yanzu sun ɗauko irin salon mulkin su satafawa balewa da kasar bata lalace haka ba. Sai daga ƙarshe at Salim Muhammad Wan ya ce mun samu ci gaba kamar hanyoyin sufuri hanyoyin sada zumunta makarantu noma da kiwo kasuwanci da kuma hanyoyin more rayuwa to mun gode a cigaba da turo mana da sakonni to ga kuma ta bakin dan iyako akan 'yancin najeriya wannan haka yake mm. ganin ɗan iya sakwab-sakwab ya sa na ce hala dai yanzu ka tashi daga bacci domin tafiyar kafa ta yi kama da ta malalaci ya ce a ban yi bacci ba amma fa ina fama da takaici don san ranar ɗaya ga watan oktoban da muke ciki ne najeriya ta cika shekaru hamsin da bakwai da samun yanci amma saboda tsantsar tsabar sakaci har yanzu ƙasar da 'yan ƙasar na ta faman kundin kundin a kududdufin talauci 'yan kasuwa idan su ya nufe suna ta faman tafka ha'inci shugabanni kuma na ta faman wawurar dukiya ta hanyar cin hanci talakawa kuma ya fito fili su sun faye suna a fagen kulafuci shi yasa wasu marasa kishi ke ta raba kawunan 'yan ƙasan ta hanyar tallata bambanci na ce i dan iya gaskiya ne najeriya ta kawo ƙarfi amma har yanzu fa tana da matuƙar buƙatar tallafi saboda har ya zuwa wannan lokaci akwai wasu masu fasa wukan rikici kuma wannan wuka ta yi kaifi shi yasa lamuran kasar duk suka tattara suka yi zafi daga yau wannan yanki ya yi wa wani yanki kazafi sai ka ji gobe ɗaya ɓangaren na yi wa takwaran shi ƙulli na mugun nufi kuma irin waɗannan ne suka taru yanzu suka zamar wa ƙasar wani mummunan dafi don haka dai tun da shekara hamsin da bakwai da samun 'yancin kai to dole ne mu buɗe sabon shafi shugabanni da sauran 'yan ƙasa su yi nazari mai zurfi don samar da kyakkyawar mafitar da kowane ɓangare zai daina ƙorafi. Dan iya ce to ni dai ina ganin cikar Najeriya shekaru hamsin da bakwai da samun 'yancin kai wani abu ne na dubawa, musamman ma matsalar tsamin tsaro da masu darin darewa, ga kuma taɓarɓarewar ilimi da sauran kayan more rayuwa. Ko da yake kuma fa duk da haka an samu ci gaba a ɓangaren sadarwa. sannan yanzu ana ta tsare-tsaren bunƙasa manoma da 'yan kasuwa sannan a karan farko demokaradiyya ta samu zaman da gwamnati ta koma hannun 'yan adawa amma kuma fa duk da haka akwai buƙatar sake sabuwar sanwa musamman ganin yadda Allah ya yi wa Nigerian baiwa. Dole sai an yi amfani da albarkatun ƙasar don danna dukkanin damuwa. Alabashi Nigerian ta samu ta shiga cikin jerin ƙasashen da suka samu ci gaba cikin gaggawa. to haka yake to bayan dan iya eh, maryam safina najeriya fa ta ka kun san a ɗaya ga wata ne sai mu ce mm. muna taya kowa murna da mu kanmu da mutanen duniya duk gaba ɗaya da yan kasar mm, ma duka amin Allah ƙara maimaita mana amin to baya ga wannan na tattauna da ɗaya daga cikin mashawartan shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya wanda ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa na murya Amurka bari mu ji ko da muke tare Assalamu uh, alaikum rahmatullah. Assalamu alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wa To da muke magana. Sunana barista Ismail Ahmad uh, babban hadimin shugaban kasa a harkar tallafawa talaka wanda ake kira social investment. Social mm-hmm. investment kusan shine tallafin da gwamnatin uh, Muhammadu Buhari Ah, da ta farfesa yami oshibanjo ta bujuro da shi don taimakawa talaka kai tsaye akwai abin muke kira empower ta empower nan abin muka yi niyan yi za mu ɗauki matasa maza da mata wanda suka kammala makarantar ah, gaba da sakandare wato suka yi digiri kenan ko diploma ko nce mu ɗauki kusan kimanin mutum dubu ɗari biyar hmm. sannan mu sassa daban-daban ah, mafi yawancin su za a tura su makarantu su je su koyar wasu kuma za a tura su fannin lafiya health sector kenan su masu je su ba da nasu gudunmawa ko kuma wanda za a tura su fannin harkar gona da ma'aikatanta akwai kalubale da yawa a najeriya ma'aikatan ma da suke kasa ba sa samun albashi kila a kan lokaci ko kuma ana ta yajin aiki nan ana yi a can wannan kalubale ne ta za ku fuskance shi da sabon wannan salon a wannan salon kam an riga an fi da tsarika da yawa na farko shine majalisa ta ba mu goyon baya inda duk lokacin da muka je gaban su akan muna buƙatar kuɗi mm. Mm. Ah, kasafin kuɗi ah, wato budget kenan a mm. farkon shekara na yadda za a yi a fidda kuɗi a samu a ringa biyan wayannan ma'aikata ah, ba su taɓa kawo mana wani ƙasa a gwiwa ba mm. kuma ba su taɓa kawo mana cikas akan harkar nan ba don suna ba mu kuɗin matsalar da ake samu ta rashin kuɗi wannan matsala ce wanda ƙasa take fuskanta baki ɗaya saboda an samu matsaloli daban-daban kuma mun zo mun samu gwamnati a cikin wani irin yanayi zaka ce saboda an yi ta almandahana da cin hanci da rashawa gwamnatocin da suka wuce a ba. baya an yi barna da kudaden mutane to yanzu muna tattarawa a hankali kuma kowa ya san cewa kudin batutun uh, kudin batutun mai a duniya ya faɗi mm. saboda haka kudin shiga da ake samu a Najeriya shi ma dai yayi kasa mm. ba yadda ake samu a da ba mm. to amma duk da haka muna kokari wanda muka dauka kusan kimanin mutum dubu ɗari biyu a cikin watan uh, Nuwamba zuwa Disamba na watan na shekara ta da 2016 zuwa yanzu ba mu taɓa samun matsala akan biyan su kuɗin su ba a dan kalilan da aka samu matsala na yau da can wanda matakila matsala ce za za a samu ko a sunan da mutum ya bamu na mm. account number ɗinsa da kuma sunan da ya registration da shi to amma su ma wannan matsaloli ne wanda ba su da yawa wanda kuma muke kullum muna cikin aiki muga cewa mun wara wannan matsalolin so da kuɗi a bawa mutanen da suke mana aiki mm, eh ba mu samu wannan matsalolin ba kuma ba cewa na yi cewa muna da kuɗin a aje ba mm. amma gwamnati tana kokari duk lokacin da muka buƙaci wannan kuɗin a ba mu su don mu samu eh to akwai kwanaki dama akwai raɗe-raɗin cewa a wasu daga cikin waɗanda aka ɗauka sababbin ma'aikatan da sauransu ko wanda aka ba kila 'yan sana'o'i da za su yi ana samun matsalar cewa kamar an ba su na'urori a wasansu suna saidawa kun samu wannan labarin eto eh wannan labarin kusan a ce officially bai zo wajen mu ba kuma mm. muna jin wannan raɗe muna jira dai a kama na a kawo mana korafi mm. a rubuce mm. akan haka din to kuma za mu dai haka yanzu za mu ɗau mataki akai amma abu ne da zai wahalar gaske saboda dama ai in muka baka wannan na'urar mhm. muna cirewa a cikin kuɗin ka kamar airtab ne haka da airtab ce haka eh. kamar mm. wanda aka kera ta kusan a najeriya mm. saboda don mu bunƙasa mu ma mu da suke wannan abu yawwa mm to kuma a haka zamu ringa dan cire kuɗin da yake muke baka dubu hmm. talatin a hankali har a biya kuɗin wannan na'urar eh, so muna da wannan so in ka saida da kayo kanka kayo kanka na farko hmm. kenan na biyu kuma mu ba zai hana mu cire kuɗin mutum da mun riga mun baka wani kalubale ne babba ba babu wani kalubale da zan ce wani goyon baya da muke bukata a gwamnatanci muna samu so hmm. babu wani kalubale da zan ce a matsayina na matashi ina samu sai dai zan ce kusan gaba ɗaya in ka ɗauka matasa generally suna samun kalubale saboda harka ce ta zama kusan abu ne na yadda in ko aka ce abu ne na yarda za ka ga to mutumin da ka fi dadewa da shi kafi yarda da shi mm. dadewa kuma tana tattare da mutumin da yake da tsawon shekaru mm. to wannan yana cutar da matasa da yawa mm. na farko kenan ba su zama zakaran gwajin dafi ba har yanzu ba amma bari sun gwada kansu ba bari a gani saboda ana ma tsoron a ba su daman su gwada kansu mm. amma ni kullum ikirarin da nake yi shi ne mm. wannan magana na sha gaya duk mutumin da ya muke zaune da shi ko babba ne ko yaro in ce to bai yiwuwa mutumin da zaka koya wa mota ka sa shi a sit in baya na kujerar baya mm. mutumin da zaka koya wa <laughs> tuki dole ne ka sa shi a kujerar da kujerar gaba. Akalla ta eh. wadda bahaushe ke cewa kujerar zaman shaida. Yawwa zaman <laughs> shaida wanda zai ga abin da kake yi saboda mm. wata rana za ka buƙaci tuka ka mm. ko don rashin lafiya mm. ko don tsufa. Sai ya fada. In ko bai iya ba to kaga da kai da shi da kuna cikin halaka. To wannan shine nake so a ringa ganin yadda za a ringa tafiyar da matasa mu kullum ikirarin da muke ko a cikin jam'iyyar mu ta APC ah, wanda nake cikin cikin kwamitin amintattu wato board of trustee kenan. ko kuma a gwamnatanci kullum abin da muke jawo hankalin a ah, magabatanmu wanda suke shugabanninmu shine dole ne a ringa jawo matasa kusa a ringa nuna masa hanyar da ya kamata a ringa toye wannan wainar saboda wata rana dole wannan wainar su za su toya ana ta kame-kame misali kwanan ko a dan tsakanin an kama wani babban ko ɗaya daga cikin jagororin yan boko haram a kudancin ƙasa shin misali a matsayin ka na wanda ya san shari'a shin kuna ga menene kana ga yake sa har dan kwanakin da zaka ga ɗaya biyu ana kama su a wuraren kudu akwai wani abu da kuke kallon lamarin musamman ku da kuke cikin gwamnati? a to ni gaskiya magana harkar tsaro ba na shiga ciki hmm. amma dai na san cewa jami'an tsaro suna iya aikin su kokarin su su tabbatar akan cewa wannan matsala da muka samu wannan hmm. fitina wannan annoba da ta dame mu ta shekara da shekaru an kawo karshen ta saboda haka mutum ko a ina yake ko ba a Najeriya yake ba hmm. amma ko kasar ya bari in dai da halin da za a kai a kamo shi in dai ya kawo mana fitina in dai mutum ne da zai zo a gurfanar da shi gaban ƙulla to ya tabbata a kama shi wannan ba na ba mu zaɓa ku to mun gode sosai barista sai wani lokaci Allah ya saka alkhairi amin Allah kai ka gida lafiya na ku zo ku duba tsayin tsayin daga sai kuma wannan cashewa eh, gara ai tsayuwar daka a gyara kasa gaba daya wai ne wai wakan nan sai na gudu hmm. to um, Dr. Sa'id Ahmad Dukawa mai hmm. sharhin al'amura ya tattauna da abokin aikinmu Sahaba Imam game da wannan batu. Dokta Saida Ahmed Duka, Najeriya ta cika shekaru 57 da samun 'yancin kai, shugaba Buhari ya jawabi ga al'ummar ƙasa hama akwai rahotanni na cewa ya kai ziyara Barno inda eh, yake ganawa da sojoji da ke yaƙi da 'yan Boko Haram da sauransu. Shekaru 57 da samun 'yancin kai ba ƙaramin lokaci ba ne, me za ka ce game da wannan rana? duk da cewar za a iya ƙirga wasu nasarori ɗaya biyu uku amma idan aka kwatanta su da burin 'yan ƙasa aka kwatanta kuma da wasu ƙasashe kwakwarorin najeriya waɗanda suka fara haskaka hasashen ci gaba inda suka yi nisa suka bar najeriya da za a ga cewar wato abin al'ajabi da takaici shi ya fi yawa game da kowane fanni ma na rayuwa idan yanzu ka kwatanta indiya da najeriya wato ka ga cewar yayin da indiya ta je wata najeriya har yanzu akwai ƙauyukan da ba a iya shiga da mota. Wato kenan nisan yake tsakanin Najeriya da Indiya kamar ƙasa da sama ne. Eh, Dr. Duka kwatancen ko kuma um, gwadawar ta yi saboda Indiya ta samu 'yancin kai fiye da shekaru goma sha biyar ko kafin Najeriya ta samu 'yancin kai? Kafin Najeriya don har zuwa da Najeriya ta sami yancin kai. Eh. Indiya tana nan a koma baya, tana nan a cikin rashin ci gaba da matsanancin talauci wanda Najeriya ba ta taɓa ganin irin ta ba. Amma ta samu wannan dama ko ka kwatanta da Brazil yadda aka kafa kamfanin sarrafa sama da karafa lokaci ɗaya a Najeriya da Brazil. Amma Najeriya ko allura ba a iya a yayin da mafiya yawan manya-manyan motocin safa da ake kawowa Najeriya ke amfani da su daga Brazil era saboda su shi ma sai ka ga nisan yana da tazara ainihin don haka eh, wasu dai duk da cewar za ka ce eh samun yancin kan shi kansa riba ne kasance yan Najeriya kasa ce zuwa tsawon wannan lokacin duk da faɗi da ake kasashen hankula shi ma riba ne duk da cewar yanzu zaman lafiya da karuwar tattalin arziki da kuma za ta ga kalubalen Najeriya a waɗannan abubuwan ne har yau a wannan shekarun hamsin da bakwai. To, am. Um, akwai kalubale mai yawa. Matsayinku na masana kimiyyar siyasa me kuke danganta wannan koma baya a kansu? To, babba dai daga cikin shi ne har sabbin shugabanci ɗin. Kasancewa shugabancin na farko yana da yawan tangarɗa kaga yanzu ɗazin na ba misali da indiya wasu da ta taɓa samun mulkin soja ba tun da ta samu yancin kai amma najeriya da an ɗan da tafiya ko da su san kwasu bayan wani lokaci su dawo da shi wannan ya janyo matsala sannan kuma shugabannin a madadin su samar da wata kafinta wato alkibla wacce kasar za ta tafi a kai kuma aika ta ɗorawa zama duk gwamnatin da ta zo ta warware aiki na baya sannan kuma titin ƙasa har yanzu da a samu hanyar da za a jefa wa 'yan ƙasa titin ƙasa ba idan su duk suna son ƙasar don haka ba sa son abin da zai cutar da ita sai sa sai ka ga har gwamnatin da take kamar irin ta yanzu kan shugaba Muhammadu Buhari tana yaki da rashawa da cin hanci amma daga cikin jami'anta ilimi ta kasa ganewa ta bai wa ilimi kulawar da ta kamata waɗannan suna daga cikin abubuwan da suka janyo mana kona baya sai mu fatan shugabanni su gane cewar wannan ranar bikin daga cikin fa'idojinsa wannan waiwayen da ake a faɗi ina aka yi nasara ina aka samu jirgawa don su koyi wani abu su gyara don a ci gaba don haka muna fatan Allah ya sa su gane su ɗauki matakan gyara. Dr. Duka kamar kullum sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaskiya lasa ka da alheri. ta bakin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa din kenan a hirarsa da abokin aiki Sahabo Imam Aliyu mm. game da dai Najeriya ta shekara 57 menene ya daidai menene bai daidai ba menene shawara ina za a taba ina za a gyara. yawai eh, gyara kayan ka dai. Mm, eh, ya ce dai eh. Najeriya dai ba kishin kasa. Eh haka yi magana musamman yi magana ya yi kwatanta kin ga inda nasan zai ji hankalin mutane shine inda ya kwatanta wasu ƙasashen da mun riga su samun yanci wasu sun riga mu amma wasu mun samu din ma duk da sun riga mu amma kuma suna baya ne muka samu fa kamar yayi magana da India maganan India cewa shekara kamar sha biyar tsakani amma kuma lokacin tana a yanda take muka zo muka samu muka yi maganan kan kan kan da sauransu to mm. kin ga duk irin wannan yayi maganan kishin kasa mm. a cewa ana yaki da cin hanci da rashawa amma kuma wani lokaci sai kaga wasu gurbata gari ko kuma gurbatattu ma'aikata shugabanci dai inda dai wanda ka samu shine eh, mm. da ke aiki yadda ya kamata duk shi ke zai magance wannan da aka kaga yadda ake magana din ake cewa in kamar babu adalci mm. mutane ba sa ji kamar to sa za su yi kishin kasa ba musu ba kula da su ba a damu da su ba mm. ga shi nan matsalolin da ake ta eh, samu kallon matasa ma misali din nan mm-hmm. sannan kin ga akwai magana da ya mai muhimmanci ita ma yana magana cewa duk wasu abubuwa da ake kallo abu mm. na farko da ake fara kallo shine matakin ilimi duk wata ƙasa da ta ci gaba za ki ga ilimin nan aka inganta to ya ce amma abin takaici ya kamata a ce ilimi an bashi kima fiye da komai Eh, ga wani babu da haruna ya ce yau da gobe duk wani ci gaba a najeriya mm. inda tsakar dare ba za ka iya tafiya wani gari ba kai da iyalinka mm. babu wani ci gaba a najeriya mm, eh. tun da zamanin turawa babu irin wannan matsalolin da muke ciki yanzu eh. akwai wata magana da na je taron wannan uh, yadda za a samu zaman lafiya a mm-hmm. najeriya ke cewa in babu zaman lafiya babu mm. ci gaba in babu ci gaba babu zaman lafiya na manci wanda ya magana eh a cikin su eh, eh cikin manyan baki kuma gaskiya ne in ba hmm? ɗaya yana tafiya da ɗaya ne dole hmm? da ruwan ciki za a ja na rijiya sosai hmm. sosai eh. sosai to to sannan akwai eh, sakonni ga sanan dai sun shigo safina zaki karo mana ɗaya mm, ne ga Ahmad Suleiman Bajoka yace shekaru 57 da samun yancin kasar mu Najeriya sai dai abin takaicin shine kasashen da muka samu da muka samu yanci tare duk sun ci gaba sun bar mu musamman a bangaren kere-kere na fasaha ina ga yake sai eh, na zamani ba eh amma sai ka mm. gani yawanci yan Najeriya ko in sun bar Najeriya sun tafi can wasu kasashe kaga sun je sun kware sun zama a kan gaba. shine mara ina ga magana da ake mm, cewa shugabanci shine eh. matsalar mu to ina ga haka din ne ila inda mun samu eh. shugabanci na gari da kila mutum ba ko kuma an aka ce kuma ma dai da akwai shugaba na gari wanda yadda yake da so yayi yadda ya kamata in dai mm. abin da yadda tsarin yake yanzu ya lalace tun ba yau ba to mm. kafin a samu a ga canjin ma shi ma an je da wani abu da na gani ba na sha dariya wai mm. da mutane suna gudu suna mm. barin noma mm. suna barin ƙauye suna barin noma mm. amma yanzu wai sai ka ana ta salfi a gona eh. <laughs> oh, to shike ci yanzu <laughs> to ai kika za eh? eh, samu canji shike kowa na ganin noma ba sana'a ba ce ba amma yanzu kowa na ganin abin da zaka dubara da shi ni me mai faru ah, a masu NYC ba cewa suka yi ba za a fara tura eh hidimar kasa an ce za a fara tura mutane gona ba eh kuma wallahi da haka din aka eh da da ake sun fito a tura to kin ga misali yanzu akwai abubuwa da yawa da zaka kalla kamar wancan da ya magana tsaro mm. ah, a nan har cewa nake wai dare baya yi a nan ne komin dare ka fito zaka ga wasu sannan kuma ba za ka ji ɗar ba to irin wa'annan abubuwan ya kamata a ce muna kishi in mun gani mu sa a kasar mu sannan amma matsalar shine <laughs> abin da ya hakuri safina abin da nake son ce shine zaki ga ko da yan sanda da sojoji da jami'an tsaro su nasu aikin to kai kuma mutumin gari kai ma me kake kai ma kana da wani nauyi a kanka ko rawar da kake mm. takawa domin wannan tsaron ya inganta sosai eh kila na gano wani abu motsi a bayan gidan safina ba zan ce a bayan gidan safina bane sai sai dan dan da ne zuwa ga yake ana cewa lamba tara ɗaya ɗayan na an kira ta an ce kamar yanzu magana da Maryam ke yi na mm. yan mm. bauta ƙasa da ake mm. tura za ka ga yanzu idan aka shiga kamp ɗin bauta ƙasa kowa so yake a kai shi NNPC ah, <laughs> lokacin da muka yi duk wanda aka kai <laughs> secondary school wadda wannan ake musu eh. duk wanda aka kai secondary school zo ake musu jaji jaji ba mai son ya je inda zai sha <laughs> to kuma kin gani duk wanda ya zama wani abu sai da ya malami ya koyar da shi ba to akwai ba ba san ta inda ma wani akwai wata hira da aiki ne mai martaba a yau da goban nan ne ne muka yi tattauna lokacin da wata malamin makaranta ne sai take ce mun tace ai abin da ke bani takaici shine sai ka ji mutum ya gama digiri sai ka ji an ce yanzu me kake ce wala na dan samu titin ne kafin in samu aiki eh dama ana fara dan dan dan titin eh kafin in samu aiki na yar koyarwa na samu kafin in samu aiki ga sakon Sanusi dan sarki ah, yace shekaru 57 ba kwana 57 bane dan yanda muka sani ci gaba gwargwadon halayen shugabanninmu don haka hmm. yanzu ya zama kalubale eh, gare mu gaba daya ah, eh wani ya ce eh. kuma a ah, bello usman bello ce yancin eh. tuta dai eh yancin tuta <laughs> amma gaskiya kuma aka kalli wasu abubuwan ah, a dan tsakanin nan gaskiya hmm, tsaron ya inganta akwai abubuwan da dole za a ce kuma ni ka so usman ina ganin kamar tsaro hmm. farashin tsaron nan fa daga baya ya zo eh to dama mana ai kin san abin wani lokaci in an yi kwai sai ya sai ya nika kuma da rashin shugabanci na garin fa shi ya kawo wannan da rashin tsaron ma da talauci da su wannan to da fatan dai dukkaninmu da mu da shugabannin namu kowa zai abin da ya dace domin ganin cewa an samu an kai ga gaci mm. saboda kasar dai ba inda kake da ita da ya wuce na eh, saboda haka da fatan duwan da aka yi kullum tunanin ta muke haka mm, yake to yanzu kan <laughs> tunda mun mun an karkare sai in ce dole mu tattara ina mu ina mu kara gaba sai gobe mu ba Maryam wuri da maganar lafiya uwar jiki mm, ta shigo mana da maganar lafiya <laughs> insha Allah to madalla sannun ku yanzu kan a madadin maryam bashir bugaji safinatu sodangi sai kuma daniel brown wanda shine ya bada umarnin shirin sai injiniyan mu yau mr vasco valarish sai kuma wanda ya hada mu da ku a shafin facebook wato solomon jack ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ta share ba. Yau da gobe muryar Amurka na